السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da saduwa a wannan yammacin laraba يداتي دا شابير ga watan muharram watan farko a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da shida bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na ashirin da uku ga watan biyu shekara ta dubu biyu da biyar miladiya idan ba a manta ba darasin da ya gabata mun tsaya ne a karatun aya ta goma cikin wannan sura mai albarka suratul mumtahila yau kuma za mu tashi farkon aya ta sha ɗaya amma dai mu faro daga ta goma ɗin dan zancen ya haɗe da juna me Allah mu da kuke shi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن وإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وبنجد يا أيها الذين آمنوا يا وقت سكي الإيمان إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات إذا ما كانوا من يسك muku suna masu hijira min al-kuffari daga cikin kafirai ba'da sulhi ma'ahum fil hudaybiyya bayan an riga an kulla sulhu da su a hudaybiyya ala anna man ja'a minhum ila almu'minina yuraddu bisa ga cewa duk wanda ya taho daga cikin kafirai ya zo cikin mummunai a mayar da shi amma wanda ya gudu cikin mummunai ya je wajen kafirai ba za a dawo da shi ba a yanzu duk wanda ta zo mace tana mummuna ce ta hijira famta hiluhun to ku jarrabe su su matan bil halibi annahunna ma kharajna illa raghbatan fil islam ta hanyar tsiran kuwa cewa wallahi mun rantsa da Allah ba abin da ya fito da mu daga garin mu zuwa Madina sai dan kaunar musulunci ba dan kusa ta mazajen mu ba ba dan wata soyayya da ke tsakanin mu da waɗansu samari cikin musulmi ba kawai mun taho ne dan gudu da imanin raghbatan fil islam dan kwadayin musulunci la bughdan li azwajihin al-kuffar ba dan kiyayya ga mazajen su cikin kafirai ba wala ifkan li rijalin ba dan son waɗansu daga cikin musulmi ba kaza kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yuhallifuhunna kamar haka manzo Allah ya kasance yana rantsar da su dan ita ce jarrabawar da Allah ya ce wa nisa'ul kuffar da matan kafirai sun kasance kafin saukar wannan aya idza aradat wahidatun idrar zawjiha idan ɗaya cikin taso cutar da mijinta qalat lahu sai ta ce da shi sa uhajiru ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam to zan yi hijira zuwa ga manzon Allah fa kufitna bil imtihani an zalik to tunda aka tokar da wannan aya ta jarabawa duk wanda suke musuluncin ƙarya to sai take tahowa dan ta san in ta zo za a rantsar da ita kuma za a gane ƙarya take karshe ba za a karbe ta ba amma wanda suke musulunci gaske sai da su wal imtihan yubayyin adh-dhahir wato shi musulunci yana bayyana da abin da ke shi wato imtihan yana bayyana da abin da ke shi na zahir Allah ya Allahu a'lamu bi imanihim Allah shine mafi sani dangane da imanin su hakikatan a bisa ga hakika idil batin la ya'rifu illa huwa rabbul ibad dan ko mun dai ko da sun rantsai da zahiri za ku lura amma ba ku san abin da ke cikin zukata ba ba wanda ya san baɗinin bayi sai shi Allah subhanahu wa ta'ala ubangijin bayi Allah ce fa in alimtumuhunna mu'minatin idan kun gane su din mummunai ne me ake nufi da kun gane ko kun sani ai zanantumuhunna idan kuka samu zato mai rinjayen cewa su mummunai ne bil halifi ta hanyar rantsuwa domin dan mutum ya ce sai mummuni ne kin gaskata tafi za a gaskata shi ne ba bisa ga ne ba sai bisa ga zato mai rinjaye wato ya gudana a zatonka ya rinjaye cikin zatonka cewa da gaske ke yi saboda alamomin zahiri da gani amma cin haka ne a kan zuciya wannan ba wanda ya sa abin da ke cikin zukata sai hannu dan haka anan zato mai rinjaye Allah ya sa masa suna ilimi yace fa in alimtumuhunna mu'minatin idan har kuka gane cewa su mummune ne ta hanyar jarabawa din to fala tarji'uhunna ila al-kuffar kar ku maike su zuwa ga kafirai ku ce su koma bisa ga wayar jejiniyar takardar sulhu da kuka yi da su a Hudaybiya wato shine kamar yadda na faɗa a wancan makon wato wannan aya ce ta zama kamar nafiqa dangane da hukunci da manzon Allah ya zurtar na yarjejeniya na sulhun Hudaybiya wannan ayan ta shafe wancan hukunci sannan kuma sai ya zanto hukuncin ya zanto zartacce a yanzu babu yanda za a yi wato kana shugaba cikin shugabannin musulmai wani namiji musulmi ya gudo daga garin kafirai ka zo ka ce za ka mayar da shi kana shugaba cikin shugabannin musulmi dole sai ka karbe shi mace ce ko namiji dan wancan sulhu na hudaybiya a lokacin manzon Allah ya faru kuma shi ma wannan aya ta yi nasakin wannan kudirin ko wannan gabar da ke cikin kudirin gabar da ta kunshi cewa wanda ya taho daga cikin ku ko musulmai to za mu rike shi haka kafare suka ce wanda kuma ya tafi daga cikin mu zuwa wurin ku to kuma za ku dawo mana shi maza Allah sai an yarda kuma ana cikin haka kafin a baro wajen sai ga Abu Jandal ya taho da tarka daura a cikin sa ya gudo daga Makka sai mai rubuta da jijiyar da cikin kafirai wakilin kafirai yace da manzo Allah kuma da wannan zamu fara maza Allah sai an ba shi koma da to amma wannan hukunci ya daga an shafe shi لا هن حل لهم ولا هم يحلون yahilluna لا هن su matan ba su zamanto ba illun lahum halal wurin kafirai matan da suke musulmai walahum haka su mazajen daga cikin kafirai din yahilluna lahum bal lahum ba za su taba halarta ba ga mata da suke musulmai لأنه لا تناقض muslimina wal والكفار domin babu wani auratayya tsakanin musulmai da kafirai illa matusniya min zawaj kitabiyyat al-ahrar sai ba abin da aka yi togonsa dangane da halaccin auren alkitabiyya mataye da suke ahlul kitab wato yahudu ko nasara wannan idan ƴaƴa ba bayi ba suna cikin ahlul kitab to wannan ya halatta auren su sallati wa atuhum ma amru ko ba su abin da suka kashe duk wanda matarsa ta gudu kan ai zai zafi sosai ba shi abin da wajen auren wala junaha alaikum an tankihuhunna babu laifi gare ku ko musulmi ko aure irin waɗannan matan da suka zo dan karka ce ah to ai ta ba cewa ya ce ta ba yo ai musulunta da ta yi shi kuma ya jinkiri akan kafirci yake musulunta a wannan ya raba aure a tsakaninsu matukar dai yana da akai shirka da su ta musulunta musulunta ta riga ta raba auren su kenan a tsakanin da haka ba laifi ko ku aure su yanzu hunna ataytumuhunna hun idan kun ba su sadakin da haka har yanzu a haka hukunci yake a yanzu da aka samu wata ba ma guje ya samu sarin ta shiga musulunci aka ce da mijinta shiga musulunci yake ba zan shiga ba shiga ba zan shiga ba shikenan aure ya riga ya mutu yanzu ya rage mijira ta yi idda idan ta yi idda shike nan idan har Allah ya sa ya musulunta tana cikin idda to shikenan nan sai a mayar masa da kayansa amma ta riga ta kammala idda kafin yi musulunci shi kenan ta riga ta rabu da shi za ta yi wani auren ne shine wala da nawa alaikum an tanki hunna idza ataytum hunna ujurahunna lafazin ujur wato sadaki ke ay muhurahunna wala tumsiku bi ism al kawabir tumsiku wa an tumsiku bi taksib wa qura bi tasbih wala tumsiku bi ism al kawabir kai ku riko da igiya ta kafirci ay zawjatikum li qata'i islamikum laha ko idan kun riga kun musulunta ko mazaje sai matayenku suka zauna cikin magulanci to kuma suke na aure ya riga ya mutu aka ce ki musulunta take musulunta kike na aure ya riga ya mutu matukar dai wani addini take ba kirista bace ba ba yahudiya ce ba tun da su akwai halittar aure amma magulanci suke shirka take tsafi suke da wani abu na bautar dodo to shi ke na aure ya riga ya mutu zara an ce da musulunci ta giya shine ma'anar wala tumsiku bi isan alkawaka li qadai islamikum la bi sharti aw la yakatibul mushrikin murtaddatin ko kuma ana nufin waɗanda suka riga suka gudu cikin ku dan suka sun yi rudda su mata suka suka yi rudda suka koma cikin gafare. to su karku ku ce za ku ci gaba da rike su kace ai har yanzu mata ta ce bayan ta yi rudda ta koma garin gafare. shi ke nan ka da ita likadar da yana hakun bi shartihi sai Allah ya ce wasalu ma an fakatu ku tambayi abin da kuka ciyar idan matan ku suka yi ridda suka tafi garin kafirai sai ku ce ta ba ta yi su dawo ba to amma abin da muka kai su daki kuwa mu kayan shine wasalu ma an fakatu ay alayhin min al-muhuri fi suratul irtidadi mimman tazawwajna min al-kuffar tunda da ridda suka yi sai ku nemi abin da kuka kace na sadaki daga wanda ya aure su cikin kafirai wal yasalu ma anfaqu zuma ma sun nemi abin da suka ciyar alal muhajirat akan matayen da suka musulunta suka baro su ma suna da dama su to ku ba mu sadakin mu kamar dai da ne muku bayani dole kamar ta kaddama annahum yu'tawna sai Allah ce zalikum hukmullahi yahkumu bainakum wannan shine hukuncin Allah wanda yake hukuncin ciyar tsakaninku wallahu alimun hakim Allah shi masani ne sannan hakim sannan mai hikima ne ya amalu amalahu bi ilmin li hikmatin taktabi zalik da abin da Allah ke aiwatarwa yana aiwatarwa ne ta hanyar ilimi da kuma wata hikimar da ta hukuntar da ai hakan فتجب المبادرة إلى قبول أوامره تعالى da haka sai zama wajibi gaggauta karban dukkan wani umarni da zo daga Allah to kare zan to maiman ayar muke kawai ba tare da fa'ida ba hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari ummuna aisha Allah ta kare ta a gare ta matar annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi akhbaratu ta baiwa urwa ibn zubair labarin cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yamtahinu man hajara ilayhi min almu'minati bi hadhihi al-aya wato tunda wannan aya ta sauka sai ya zanto matar da ta yi hijira sai da ta yi hijira ta baro mijinta wanda yake kafiri su zo jama'a, manzo Allah sai annabi ya jarrabe ta saboda wannan ayar ta cewa idza ja'at al-mu'minatu yubayi'unaka ila qawlihi ga rahim قال أروى أروى ابن الزبير يتي قالت عائشة أمنا عائشة تتي فمن أقر بهذا الشرط dukkan wanda ya tabbatar da wannan sharti daga cikin wato ainihin mummunai qala laha rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce kada baya kiki kalama to na riga na muke baya a ta hanyar magana ma'ana ba sai na yi hannu da hannu da ke ba tunda baya hannu da mata sallallahu alaihi wasallam sai dai da mazaje in mazaje ne bayan an ba su sharti sai kuma ya hannu akwai wani hadisin ban cikin sahih bukhari manzo sallallahu alaihi wa sallama ya fita a lokacin da aka yi sulhu hudaybiya an ambaci hadisin da tsawonsa wa fihi amma a cikin hadisin gabar da ta shafi nan da nake son mai magana falamma faraga min qadiyati kitab yayin da manzo Allah ya kammala maganar rubuta sulhu da aka yi da mutanen makka qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam li ashabihi sai manzon Allah ya ce da sabon sa mu fan haru sun mahliku ku tashi ku je ku soke raƙuman ku sannan kuma ku yi aski kun san sun taho da niyyar umara wato sun ɗauko ihrami tun daga zulhulaifa har sai da suka zo tsakanin su da shiga makka mulkida to anan ne aka tsare su aka hana su shiga to ka'ida kuma ubangiji ta'ala ya ce dukkan wanda ya sanya ihrami a jikinsa daga miƙati sai ya tafi kafin ya shiga maka sai aka tsare shi aka hana shi ga saboda wani dalili na yaki ko wani abu to tunda da ihrami a jikinka daga inda aka tsare ka din nan sai ka yanka dabbar ka ta hadaya ku kuma ya aski ka dawo gida da Allah ke fa in uhdirtum fa mastaysara min al-hadi idan an riga an tsare ku a hanya an ka tangance ku to ku yanka abin da ya sauka na daya to manzo Allah ya taho an zo ana yin shiga maka an ce ba zai shiga ba an kulle sulhu an ce bari sai shekara mai zuwa kuma ga shi da hirabi a jikin sa shi da sauran sahabbai kuma sun taho da hadaya za su yanka wato wannan sai nuna mana ko da mai umara yana da damar ya je da hadaya yayi ne ya yanka mustahabi ne ba wajibi ba to saboda haka sai manzo Allah ya ce da sahabbai ko mu banha ku tashi ku je ku soke dabbobin ku sun mahliku sannan ku yi aski kana fa wallahi ma qama minhum rajulun marwayi hadisin yace wallahi ba ɗaya daga cikin sahabbai da ya tashi hatta qala zalika salasa marra har sai da ya ta haka haso qumu fanharu wa alikum ku tafi ku je ku yi aski ku yanka dabobin ku ba wanda ya tashi falamma lam yakun minhum ahadun yayin da ba ɗaya daga cikin su da ya tashi dakala ala ummi salama fa zakara laha ma da ke min sai shi ga wajen matar su salama wato a cikin tent din da aka yi wa manzo Allah yana zaune da iyalinsa sai ya da ciki wajen matarsa ummu salma fa qalat ummu salma ya ba ta labarin abin da ya faru sai ummu salma ta ce ya nabi Allah atuhibbu zalik kana son su aikata zalik ukhruj thumma la tukallim ahadan minhum kalima kace je ka karkawa kowa magana cikin hatta abada abadanak ka kama da kuma ka soki wa tad'u halikaka fa yuqlibuk sannan ka kirawo wato ainihin um, mai maka aski zo ya maka aski fa ya haliku ya zo ya maka aski fa kharaja fa lam yukallim adam sai manzo Allah ya fita bai wa kowa magana ba cikin sahabbai hatta fa al kawai ya soke rakumin ta bai ma cewa wani kama mun wani kama mun ba sannan kuma ya je ya kirawo mu ya masa aski falamma ra'u zalik yayin da suka ga haka qamu fa naharu duk sahabbai suka tafi suna rige kowa yana kokarin ya soke na rakumin kuma kowa yana kokarin ya yi as wa ja'ala ba'dhum yahliku ba'dhan har ma saboda masu askin ba su da yawa har wannan sai ce dan Allah zo kai mun aski ni ma in yi maka kowa ya zama wanzami saboda suna kokarin kasti jinkirin yin aiki bayan manzo Allah ya riga ya riga su yi A hatta kada ba'dhum yaqtulu ba'dhan ghamman don damuwa da suka yi na cewa kuma za Allah ya ce mu yi wato mun yi da haka yaje gida da ya fito bai wa kowa magana bai je yi. wato kar mu je ko Allah ya yi fushi da mu kamar sa take juna dan da mu thumma ja'a niswatun mu'minatun to sannan ne sai mata mu ne suka zo wanda suka yi hijira bayan an riga an gama wannan za a tafi fa anzalallahu ta'ala ya ladzina amanu idza ja'akum mu'minatun muhajiratun famtahinuhunna sai Allah ya saukar da wannan aya hatta balaga باسم ismil هل har zuwa fadin sa wala tumsiku bi ismil kawafir to me ya faru a wannan lokaci fa tallaqa umar yawma ne, imra'atayn kana talahu fi shirk har zuwa wannan ranar a wannan lokacin umar dan khattab yana da wadansu mata maguzawa guda biyu to ana zuwa daidai wala tumsiku bi ismil kawafir sai ke na sake ku daga yau guda biyun a hadisi yamma an gane ko fa tazawwaja ihdahuma muawiya ibn abi sufyan wal ukhra safwan ibn umayya thumma raja an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila madina dan da ya rike su nan take sai muawiya ya aure daya sannan kuma safwan bin umayya ya aure daya tunda su suna tun cikin kabari har a lokacin musu musulunta ba ba ya sako ku ba yana ganin shi babba ne dan dangi ne to bari kuma yan dangi su aure su suka aure su na yadda ya je labartawa matarsa wannan bayani ko matarsa ta ba shi shawara kuma ya zo zarta ana ya zo da kenan akan sami masu hankali da hangen nesa cikin mata sukan kuma iya ba da shawara mai amfani kuma komai shugabancin ka ba za ka ce wannan ai shawara mace ce ba za a dauka ba in dai ta faɗa abin da yake mai amfani sai a dauka ai amfani da shi tun da gashi umar salma ta biya manzon Allah shawara kuma ga shawara ta yi amfani yayi aiki ne sannan kuma na nuna gaggawar sahabbai tun da aka ce wala tun su ko biye sama kawafir Umar dan Khattab bai tsaya wata wata ba kawai sai ya saki waɗannan matan nan bai tsaya bai na tawili ko wani amma kamar haka wannan ke nuna idan umarni ya zo daga Allah kuma manzon Allah kokari ake yi ne kokarin zartas ba kan mutum yace zai wa abun wayo ko wata dabara wa ma kana lil mu'min wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim wa man ya'ti Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina bai dace mu mun mu mutu ko namiji idan Allah ya zartar da wani abu ya kasance kana da wani zabi kai na tare da ya kamata ka bi abin da Allah ya ka bi abin da manzon Allah ya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shi ne sai aya ta gaba sai Allah ya ce وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم Faɣa wasu fa'a sun labi na zanga ba, abubuwan musulmai lamba an ba ku, wasu da kuma ban labi an idan wani abu ya bugu muku na matayenku ai sun fa aksar dai ko biyu cikin matan aka yi rashin sa'a suka gudu suka yi rinta suka gudu suka tafi wajen kafin an gane ku shi ne in fata kun sai umar zuwa ila irin kofari suka tafi zuwa ga wajen kafirai a kabutun ko kuma sai kuka fita yaki sai kuka ci nasara kan kafirai ba a kabutun ko ka je kafirai ko ku samu ba. to me za ku yi fa'atul ladzina zahabat azwajuhum to ku baiwa waɗanda matayensu suka gudu suka kyale su gauraye ku ba su wani abu min ganima cikin ganima misla ma an faku kwatan kwatan abin da suka kashe na sadaki yayin da za su auri wannan mata lifawatihi alaihim min jihati al-kufar da ya biya sadakin mace yana tare da ita kuma ta gudu yanzu ko ba lalle bane yana da kudin da zai sake mun aure. to idan kuka yi yaki aka samu ganima kafin a raba ganima sai a dauki waye masu ta gudu ce ga nawa ne sadaki kaza ne sai a ce waye kuma banda shi a ce gani sai kuma nauyin sadaki a ce gashi bayan an gama sannan sai a zo a raba gani ba kuma tare da su daidai wa daida ina ba za mu fahimta wanda an rama musulmi hasara da suka yi na gudowar matansu su kaga wani tsari na addinin musulunci mai ban kaye واتقوا الله الذي انتم به ku كل tsoron Allah wanda da shi kuke yin imani wa qad fa'ala al-mu'minuna ma umiru bihi min al-ita'i lil-kuffari wal-mu'minin thumma irtufi'a hadha al-hukm malai ce mamane sun aikata abin da aka yi umarni da su na cewa su baiwa kafirai idan mata yan kafirai sun gudo wajen su ko kuma su baiwa mummune idan sun samu da ganima cikin mummunan da mata yan su sun gudo wajen kafirai sun martafa a hadal hukuma sannan aka dauke wannan hukunci sun martafa da siyako ila ma zukira cewa an dauke wannan hukunci magana ce daga cikin ganganun ba a kowane cikin ganin har yanzu wannan hukunci na nan cikin musulunci a kowane cikin ganin ko an shafe ka'ida ta alqur'an ka'ida ta usulul fiqh shine asali dangane da dukkan nassi da ya zo ba a da'awar an shafe shi sai in akwai dalili da ya nuna an shafe shi domin cewa nassi kaza mansuki ne ba abu bane na istihadi dole sai da nassi karara an fahimta ku tunda Allah ya ce ma nan saf min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ha kuma wa idza baddalna ayatan makana aya wallahu a'lamu bima yunzil kaga baddalna ayatan makana aya idan an shafe wacce za a kawo shi to baka da an shafe wannan sai in kaga wacce wanda ta shafe ta in ko babu ba zai yiwu ba an bari da ku ma da ke sun masafar da siyako ila zikir mubayatin nisa sannan kuma sai jerin ya fita daga wancan zance zuwa wani zancen na daban shine ba da bayanin yadda manzon Allah ya rinka mubaya'a ga mata yadda mata suka rinka mubaya'a ga manzon Allah لأن مضمون المبايعة يتطلب منهن العدل والكرم دوما إذا مبايعة تنا بقاتل أتم آدلتي والعدل لأزواجهن كما في أبوس آدلتي ذكانون دماذا جنس وتكر إذا ما تتزالن كمدي كرمدي زالن كتا wa alihin da dangin su wal mujtama'il islami da kuma zaman tare na al'umma gaba ɗaya kar kowa cuce ta ma kar ta cuci kowa saboda kadar musulunci يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فضايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم وبجدت يا أيها النبي يا كيوانا النبي إذا جاءت المؤمنات idan mata mummune suka zo gare ka yubayi inaka ala Allah yusrikna billahi fi'a to za su yi maka mubaya'a ne fa bisa ga cewa ba za su hada Allah da kowa ba wato za su yi tauhidi tsantsa wanda babu shirka a cikin su shirka kowace irin nau'i na shirka domin Allah ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafartawa idan an yi tarayya da amma yana gafarta abinda bai kai shirka ba ga abinda ya kai wanda ya ga dama da haka lallai sharadi na farko na su mumune ne ya zanto sun yi mu baya a bisa da cewa ba za su yi shirka ba wala ya sirkina kuma ba za su yi sata ba an gane ko al-imam da kasir yake satar mace iri duki akwai sata min al'ajami ta sashi dukiyar wani wanda ba miji ba akwai sata kuma min malin azuwa ta sashi wani abu na dukiyar mijinta to duka guda biyan ne aka yi mu baya da ita ko ɗaya daga ciki hakikanin gaskiya sata na dukiyar wani wanda ba miji ba ta sato a makwabta ta sata a ɗakin kishiya ta sata a wani gida wannan ne abin da zai fara shiga cikin faɗinsa wala ya to dukiyar miji fa idan mutum ta ɗauki dukiyar miji za a ɗauka ta yi sata idan mace ta dauki dukiyar mijinta kashi biyu ne ko dai ya so ta dauki abin da ya zama dole rayuwa ne cikin abincinta ko suturarta ita da ɗanta ko ‘ya'yanta saboda mijin mai kauro ne baya ba su abin da zai wadace su ita da ‘ya'yanta to a nan gudun sai ta ɗauka daga cikin dukiyarsa gwargwadon abin da za a ci a gida gwargwadon abin da za a ciyar da yara to wannan ba sai sata ba saboda haka wannan baya cikin abin da manzo Allah ya mu baya da mata dan hindu matar Abu su Sufyan ta ce da manzo Allah Abu su da mutum ne marubuci mai mako baya ba da abin da yake isa tare da yana in na dauki wani abu cikin dukkan su babu lafi yake kudi ma yakfiki li nafsiki wa baniki min malihi bil ma'ruf dauki abin da zai wadace ki ke da ƴaƴanki ta hanyar da ta dace ma'ana daidai ruwa daidai tsaki kada ya kasance an ce ki dauka ki kuma ki dauki abin da ya yau ya wuce ya fi karfin ci ya fi karfin sha ya fi dake ma so yake ki tara kuɗi a hankali a hankali da abin da yake dauka ki je ki sai buloci ki je ki sai mashin a rinka miki a taba ki sai injin saka ki kai wa tsawon ki a wata unguwa ko kamar ki ko ki sai injin taliya ko wani abu makamancin haka to wannan idan kin haka kin yi ha'in kuma kin yi abin da baya shiga cikin karkashin izini da manzon Allah yayi ga Hindu matar Abu Sufyan ina ba ta mun fahimta wato lalle mu kalla abu daidai ruwa daidai su kar a buɗe kofa sai da wadansu za su yi barna amma kuma kar a tsoke ta waɗansu mazajen masu mafan su kuma su rinka cutar da matan su eh kamar ya ba su turki a wannan ha'inci da wannan ai baya cikin wannan ita wannan kaga ita zo ha'inci ya ce ma miji ya bata wadataccen abu da zai isa gida sai ta rage dan ta dauke wannan ai sata ce ko ka ce ha'inci wato ba za mu ce sata ne da aje a yanke mata hannu ba dan dukkan wanda yake abuntacce ya dauki abin da aka abunce masa akai sai da ake yayi ha'inci ba za a ce yayi sata wannan ha'inci ce abin da dauka ya zama haramun ma'ana kar ta dauka cewa tunda an ce ha'inci ne ba sata ba to babu laifi da wani sai dauka idan an ce ba saka muke wannan yana nufin me babu ne wanda yake eh, ba saka muke ba ma'ana abin nufi hukuncin yanke hannu ba zai kai kansa ba amma sun abin halattacce ne a ce ba halattacce tun da idan abu ya zama ba sata yanzu misali sane ai ba saka muke ba warke irin mutum ya fito daga kasa ka ruga abu duka warke ai ba saka muke abin nufi yana ka mutum ba za a yanke maka hannu ba amma sun yana nufin wannan din halal ne shin yana nufin babu laifi a kai shin yana nufin babu wata doka ta ubangiji ba sai yiwu baka ce haka ba kawai dan an ci abu ba ka bane ba kaga shine abin da wadansu abin yake daure musu kai wanda suke sukan shari'a irin jahilan nan da suke son su yi magana kan shari'a ko ta sai ce a to an ce a kama hannun barawo ya su dan akuya ya yi mai aje a yanke hannunsa amma ga ma'aikacin gwamnati ya sa ta an ce a kyale waye ya ce maka a kyale cewa ba sata bace ba sai ta nuna cewa a kyale shi sai ka tambaya in ka jahilta me ya sunan abin da yi mu mun ce maka abu sunan ba sata bane to kaga abin sai ka tambaya to ya sunan abin sai mu ce sunan shi ha'inci ha'inci kuma ya fusata sata muni a wani lokaci dan Allah ya ce inna Allah la yuhibbul kha'inina amma Allah bai ce ba la yuhibbul sarifina Allah bai ce baya san barai ba amma ya ce baya san mahaifa kaga ha'inci ya fi ya fusata sata dan shi an baka amana ne dalilin da za a rantsar da kai kwamishina aka baka minista aka baka gwamna aka baka pamphlet aka baka headmaster principal a makaranta shine me abinci an amince da kai to sai kai ha'inci bayan an amince da kai wato an baka gadin dukiya sai ka ɗauki kan ji fara da ba a ba da shi ba kullu gida ma ake aka sa mai gadi amma yazo yayi dabarar da ya shige ya dauka ka ji da ba amince masa ba saboda kai da ya kowa manci kai ka fi farawo illa kaga amma waɗanda ba su san wannan hukunci ba wanda su tambaya sai su sai shirme suna rubuce rubuce a jarida ya za ku ce ayi shari'a ya za ku ce ayi kaza ayi kaza ga wani ya sace miliyan kaza to da ya sace miliyan kaza ta muka yi shi mu abin da muka ce wannan abin ba sata wace abin nufi baya cikin abin da ake yanke hannu to sai a tambaya to menene wannan abun to sai a maka bayanin sa a musulunci sai kuma a ce to meye hukuncin da za a sai a ce ta'aziri ne sai a bar sai annan alkali ya alkali ya ga cewa waɗanda suke sata a gwamnati abin da zai ayi ya hana sata shine a kashe mutum to sai alkali ce a rataye yan malla ga ya fi yanke hannu ka ku ba inda za a ce a rataye shi kenan alkali ya ta'aziri inda ta ta'aziri a gudu take to kaga mutane ba sa fahimta ko ba sa son su yi tambaya kuma suna son sai sun yi magana game da addini ubangiji ta ala yace wala yasrikna kada su sata mubaya a sharadi na biyu sannan wala na kada su yi zina sai ta cewa ba za su yi zina a matsayin su na mata sawa'un tana da miji ko ba ta da miji domin zina kam idan mace ba ta da miji a ita kanta sunanta haramun to kaga idan tana da miji kuma abin ya ma fi karfin me ya fi karfin zina kadai ma ya zama zina da ha'inci da kuma abubuwa masu yawan gaske shine wala yazrina wala da hunna kada su ce za su kashe kashe ƴaƴansu kama kana yuf'alu fil jahiliyyati min wa'd al banati kamar yadda da ake a lokacin jahiliya na abin da ƴaƴaye mata idan an haife su don gudun aibu a ahya Ka ga an binne su suna da rai khawfal ari dan jin tsoron kaskanci ah, da da da da da tsiraiti wal fakari ko jin tsoron talauci wato suna ganin wai kashe ƴaƴa mata da suke yi tausayi ne yasa saboda da ka bar ta a zo a cika da yaki a mai da ita baiwa har gara ka kashe ta ji wani tunanin irin mutanen jahiliya waɗansu kuma jin tsoron talauci waɗansu kuma ganin cewa wai ita mace ba ta da wani amfani ita kawai sai dai a siyar da ita a tayar da ita ita ba za ta iya ɗaukar makami ta kare kabila ta ba idan an kawo muku hari a garin ku dan haka kawai mai amfanin ta haka suke tunanin irin wannan to wannan abu na jahiliya shine Allah ke shartantawa wanda suka shiga musulunci to banda wannan wato wanda ke nuna a ce kowace kabila za ta shiga musulunci duk al'adun da ta gada a kabilar ta sai an dora su kan cikin Qur'ani da hadisi wanda ya dace a tabbatar da shi wanda ko bai dace ba a yi a wani kalar da shi gefe ba dan musulunci ba a tabbatar da al'ada idan abu shari'a ta yi zuwa kansa to kaga wannan an kyale shi ne ba dan al'adar suwa da bace sai dan shari'a ta yi ta shi ta ce a kyale shi sannan wala na bi buhtanin na baina aydihinna wa arjulihin kada su zo bi buhutanin da kirkirarren abu hu wanda za su kage shi baina aydihinna wa na a tsakankanin hannayen da kafafunsu me ake nufi da wannan ai bi waladin malqutin yansibnahu ila zawji kasu je su dauko su dauko da wanda sun toki aka yi su jingina wa miji shi wa wasafahu bi sifati alwalad alhaqiqi an siffanta shi da siffa ta da na hakika saboda ne fa innal umma idza wada'athu taqata bayna yadayha wa rijlayha dan da lokacin da mahaifiya za ta haife shi ayyukan fado ne tsakanin hannaye guda biyu da kafafunta guda biyu haka lokacin da take tallaba da shi ai yana da tsakanin cinyoyin ta ne guda biyu da kuma hannayen sa guda biyu an gane ku to wannan magana da malam ya faɗa haka galibin malaman tafsiri suka faɗa waɗansu daga cikin suka rance suka ce abin da ake nufi kada mace ta tsunto ɗa a waje ta zo ta haɗa ƴaƴan miji ta ce ɗan sa ne wannan bai halatta ba to ya za a yi mace ta tsunto ɗa ta zo ta nuna miji cewa ta ce ɗan da zalzali eh to shi yasa waɗansu malamai suka ce abin da ake nufi zina ta je ke zina a wani waje su samo ta amma ta koye cikin ya zanto kamar cikin mijinta amma waɗansu suka ce sun tsuntowa ɗin sun tsunto ta ce na ta to amma hankali zai kasa karɓan ta yaya za ta tsunto da kawai kuna zaune kawai wata rana zai inganta da ta ce ai naka ne a hankali ba zai karɓi wannan ba to amma kuma ya abu na iya faruwa ga waɗanda suke tafiya ta nesa ya yi tafiya ya yi shekara ɗaya bai dawo ba shekara biyu bai dawo bai zo samu matarsa da da ana maka da kabarin da shi jariri kaga hankali zai iya karɓan wannan ce wakil haka ne musamman ita samu wanda suka bada sai da ƙarya ke yi eh, haka ne haka ne haka ne bayan ku a ce ta je na gidan marayu ta ɗauko da suna son ɗa kawai suke so ta dingina shi wajen wannan to kaga a nan tausayin ɗa da ta ji ta ɗauko shi ba shi ne laifi ba laifin dan ta dingina ɗa zuwa ga wanda ba babansa ba wanda jingina shi zuwa gare shi din nan hukunce hukunce za su rataye da cewa idan uban ya mutu zai shiga da sannan idan uban nan ya haifi su yaya da wata matar ba shi halatta su yi aure da wannan dan tun da an ce ɗansa ne bayan kuwa ba ɗansa ba bane ina ba za mu fita to waɗanda suka fassara ayar cewa tsuntowa to kaga anan gurin al-buhutan ya zanto kirkire kenan kago abu wanda babu shi kirkiro su waɗanda suka fassara shi da cewa buhutan ana nufin matar ta je ta yi zina ta samu wani da to suka ce kaga anan gurin buhutan na nufin zuwa ta yi zina ta samu juna biyu amma ta zo ta koye ta rufa ba tare da mijinta ya sani ba aka ɗauka ɗansa ne aka jingina masa ɗan da ba na shi shine walaya shine buhutani yaftarina bu baina aidihinna wa arjulihinna musamman matan da shi lafazin buhutan ya zo a wani wuri a cikin alkur'ani wato da ma'anar zina an gane ku da ma'anar zina don kagen da aka yi wa ummu na Aisha ubangiji ta halaka laula in ma yakuna lana an natakallamu bi hadha subhanaka hadha buhtanun azim wato zinar da aka dingina ummu na Aisha sai Allah ce buhtanun azim wannan sai nuna wala bi buhtanin da haka wadanda suka fake akan cewa me ake nufi da shi wato zina to amma waɗanda suka ce ba sai da suka ce idan kace zina ake nufi da shi an yi maimaya a ayar da an ce wala yasrikna wala yaznina wala yaqtul auladahunna wala yatana bi buhtan lalle buhtan din ne zama wani abu ne daban wanda ba zina ba tun da an ambaci zina a baya dan zai zama an yi mai maimai ke dan haka waɗansu daga cikin malaman tafsiri irin su Jamaluddin Al-Qasimi suka ce mu dauki wannan buhutan din a dukkan wani laifi wanda yake zai haifar da barna tsakanin mutane a gida kamar ƙarya kamar annamimanci kamar ƙage kamar ƙazafi kai wa wani ƙazafi to wannan shine zai ɗauki buhuta da haka mata yi da suka yi mubaya'a tsakanin su da manzan Allah yi sharɗanta musu wannan shirka Allah ya shirkina billahi shay'a wa la yusrikna wa la yazmina wa la na awladahunna wala ya ya'tina bi buhtan suka ce idan mun kalla ababan sai mu ga akwai abin da ya shafi tsakanin da Allah ne akwai abin da ya shafi tsakanin da manzon Allah ne akwai abin da ya shafi tsakanin da mujtama ne su da sauran jama'a a cikin society wajen da community din da suke rayu ya shafi al-mujtama wato al'umma da suke rayu a cikin to kaga idan ka dauki Allah ya sukuna billahi ta'a ya shafi me janibin ubangiji wala ya sukuna ya shafi mujtama ya shafi miji wala ya na ya tafi janibin ubangiji tun shi ya haramta zina kuma ya tafi wani haƙƙi na miji kansa an gane ko wala ya tafi na aula da hunna kaga da ya tafi community ko al'umma din gaba da dan kace ya'ya zai sa al'umma ta zama kaɗan da al'umma ta zama kaɗan kuma ta zama abinci ta zama kalaci ga wata al'umma da ta bi da garki an gane ko wala ya ya'tina bi buhutan kaga da ya tafi katsewa mutunta kage katsewa kishi ta kage katsewa makwabta kage kata rinka yawo da annabimanci kata rinka yin gulma da wushaya hada mutane fada tunda an san wannan wata al'ada ce ta ba ta galibi yawo da zance butsuru tsoma riguna guni a je can a ce kaga shine wala ta bi mutane yaftarina hu baina aidihinna wa arjulihinna to me ya alaka da ce yaftari na na baina aidihin wa arjulihin wanda su waɗanda suka ce da ake nufi sai suka kafa hujjar cewa da lokacin da aka fice yana tsakanin hannaye da kafa to sai suka ce a nan gurin ai yaftari na baina aidihin wa arjulihin wato akan jingina aikin dan adam wani lokaci zuwa ga hannayensa wani lokaci zuwa ga har kafafunsa Allah ya zalika bima qaddamat ya daka wa annan laha laysa bi zallabil abid amma hannaye ne kada suka yi aiki gogon ganci gaba daya gangan jiki gaba daya amma sai a jingina wa hannu ko a jingina wa kafa waɗansu kuma suka ce a nan gudun sai nuna mana bai na hinna wa arzu da hinna dukkan laifin da za su yi da baki ya shi da ciki tun da bai na hinna wa arzu da hinna laifin da za su yi da baki dan kai yana tsakiyar hannun dama da hannun hagu kaga dai gulmatin da wani yawo da maganganu ƙanana maganganu da sauran sannan kuma dukkan laifin da za a taka a ji wato ya shi da ciki daga dare a hakikanin gaskiya lafazin buhutan a nan wani ya shafi dukkan wani laifi wanda ya shafi annamimanci haka mutane faɗa ƙazafi da za ka yi wa wani ko kage shi ake nufi amma ba za mu kai zina ake nufi da shi ba tun da lafazin zina ya gabata a baya wala ya zine kaga da wanda ya shafi mujtama abin da ya shafi manzon Allah shine abin da aya ta kawo da karfi wala ya asina ka fi ma'rufin kar su saba maka cikin sanannen abu ga shari'a an gane ko ai fi'ilun ma fi'ilun ma'rufin shar'an kar sa saba cikin wani aiki sananne a shari'anci wa urifa husnuhu min qibal shari'a abu ko ana gane sananne ne kyakkyawa ne ta hanyar shari'a wa huwa ismun jami'un li kulli ma urifa min ta'ati Allah shi lafazin ma'ruf suna ne gaman mai wanda ya shafi duk abinda yake da alaka da yiwa Allah da'a wal ihsan ila nas da ya kyautata wa mutane wa kullu ma amara bihi shar'u wa kullu ma amara bihi shar'u da duk abin da shari'a ta yi amfani da shi auna anhu ko abin da shari'a ta hana an gane ko biyu ya shiga cikin ma'ruf kan niyaha kamar irin kukan mutuwa din nan idan an yi kukan mutuwa to shari'a ta hana da aka idan manzo Allah ya ce kar ayi to kar a saba masa aje ayi din wa tamziki siyabi da yayya da tufafi wa jazz sha'ari da kuma tara gashi dan mutum yana cikin wani bakin ciki wa shakkal jai da da da da tsaga wayar riga wa khamsul wajhi da mutum ya ya kusa fuskarsa duk wannan ayyuka ne na jahiliya ga wanda mutum wata musiba ta same shi shi zai wani to Allah sai dai idan sun yi da nan gaba daya fa bayi ikunna to kai musu baya idan mutum ya da wannan ba ba za a yi musu baya sai ke nan a yanzu kowace mace kar wata mace ta dauka ba ta cikin wannan ayar sai matan da suka tsaya gaban manzon Allah matan da suka tsaya gaban manzon Allah sun wakilci sauran mata ne na duniya gaba ke ma da kin karanta da wannan sharadin ne sharadin kasancewar ki musulma idan to baki shirka baki zuwa wajen bokaye da malaman tsubbu suke miki ƙarya ko dan ki haukata miji ko dan ki haukata kibiya ko dan ki hana mijin ki yin wani aure da sauran wadansu ababai da mata suke yi ko dan ki haɗa husuma tsakanin miji da ɗan da ba naki ba ɗan kishiyar ki ki raba su ya tsani ɗan ɗan ma ya tsane ki idan kika yi wannan kin karye sharadi na farko na mubaya'a ga manzon Allah da an ce wala yusrikna wala yaznina wala wala na kai ba karfi kuma sata ba shi babu sata wala yaznina wala yaqtulna auladahunna wala ya'tiru bi-buhtanin yaftarinahu بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف كما كان تساقى مكا سكين سننا أبو بكرية فإذا سنيا هكا فبايئهن تسكي مبايعة an gane ku to a nan gurin akwai hadisai masu alaka da ita wannan aya ya kamata mu karanto waɗansu daga cikin ya tabbata cikin sahih bukhari daga ummu atiya Allah ta kare ta a gare ta ce baya ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun yi wa manzon Allah mu baya fa alaina Allah yusrikna billahi shay'a a cikin abin da ya karanta mana sai ya kawo cewa kar mu yadda mu yi shirka da Allah wa nahana anin niyaha kuma ya hana mu kukan mutuwa dan an san mata suka fi yin kuka na mutuwa idan mu manta ta bana ta faɗa mana cewa kukan mutuwa iri biyu ne akwai wanda an halatta a shari'a akwai wanda ba halatta kukan mutuwa wanda ke karɓar ma'anan anniyaha ko annahu a ce na ainuhu nau'an ko anniyaha an gane ku shine wanda ke ɗauke da sauti sannan da kidaya waɗansu ayyuka na mamaci ana kuka ana wane mai kaza mai kaza ya mutu wayo wane mai mana kaza mai kula da kaza ana kidaya mai waɗansu ayyukan na alheri ne wannan shine mai kuka irin wanda shari'a ta amma kuka na hawaye ba tare da wannan kidayar ayyukan da mutum yayi ba kuka na hawaye wani lokacin ka kasa mallakar kanka har an ji sauci amma ba tare da an ji kana kidaya mai mana kaza da kaza mai mana kaza da kaza ba ba tare da malin kai ba ba tare da yaga riga ba ba tare da yin birgima a faɗi ba to wannan ya halatta mutum shi idan mutum ya bai laifi duk wanda zai kuka ya tabbatar kukansa bai kai shi zuwa ga kidaya ayyukan da mamaci ya ba mai yi mana kaza mai yi mana kaza bai kai shi zuwa ga marin kai da yakushin fuska da keta riga da kururuwa da ihu har an kama ka da karfi ana rirrike ka wannan jahiliya da maguzanci ke? a wani hadisi manzo Allah ya siffanta wannan cewa kafirci wato kaga dan ta harfi abin da bai kai mutum ya fita musulunci ba amma manzo Allah ya ambace shi suna kafirci da ka fi a umma in ta cewa wani hana adaliya ya hana mu kukan kera ya hana mu tsawa فغضبت امرأة يدها فقبضت امرأة يدها sai wata mace sai haka ta ji an bata cewa karbu ba sai sai haka ta kakkame hannayenta wa qalat sai ta ce da manzo Allah as'adatni fulanatun fa uridu an ujiziha ce wallahi lokacin da aka yi mun mutuwa wanda ta zo ta yi mun kuka ni ma na in je in rama mata wato kuka ka wani biki ne a wurin mata yasa za a zo mace ta ci kwalliya za ta je gidan mutuwa ba da su da komai ta shafa hoda da su da komai tana jiya ma da suna cin singan a mota amma da zaran an yi bakin da lokacin ta kwace ta kalmar ta bisa ga al'ada ta rike a hannu dan ta wuce da tsakanin maza da kalma daga soro za ta fara dukan da sanade shi za mu an shirya shi dan wanda dai idan mutum kuka ba za ta yi dan wani su ko hawa ya tsaya haka ta zo sai saboda haka sai ta shirya kukanta daga gida ta sai ita sanar me za ta shirya kayan to da haka ta sai wata lokacin maza ta ce wanda ta faranta more ta taya ni kuka fa uridu an ujiziya ina son je in rama mata kuma qala da annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bai ce komai ba ban talaka ko sai mata ta tafi da sannan sai ta dawo baya manzo Allah ya karbo baya daga wata ce daga wata dela ma'ana dai mun lura cewa cikin abin da manzo Allah ya yi baya abinda abinda ayatan ta kawo akwai mai wato kuka na kera kukan kera sannan wani hadisin ya tabbata cikin sahih bukhari daga ubada ibn samit Allah ya kare da gare shi yace kunna inda nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun kasance a wurin annabi kira da muke tabbata gare shi fa qala sai manzon Allah ya atubayinuni ala an la tushriku billahi shay'an za ku yi mun baya a ku maza akan cewa ba za ku hada Allah da wani wajen bauta wala tazlu ba za ku yi zina ba wala tasriqu ba za ku yi sata ba wa qara'a ayatan nisa'i ubada ibn sabir yake manzo Allah sai karanta wannan ayat da ta musafaha da wata mace domin Aisha take cewa manzo Allah hannunsa bai taɓa safar hannun kowa ba kuma har ma ta mace ce da shi dan me ba za ka yi mana mubaya'a ba makamancin mubaya'a da kai wa mazaje mun ga ka mika hannu ka ba mazaje mu me yasa baka ba mu hannu mun gaisa da kai ba sai ce ai magana ta ga mace daya daidai take da maganar mace dubu ba wani bambanci tsakanin ke kadai ko ku dubu kuna tare da ni abin da na faɗa duk kuka ji ya wadatar ba tana yi hannu da ku to wannan shine babbar hujja da dama daga cikin malaman sunna suke kafa hujja da ita wajen rashin halaccin mutum yayi hannu da matar da ba matar sau ba muharramar ka idan matar ka ce kai hannu da ita babu laifi muharramar ka yarka yarka kanwar ka kai hannu da ita babu laifi amma wata mace ajnabiya wadda ba matar ka ba haramun ne kace za ka yi hannu da ita ba amma kaga wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Aisha take cewa manzo Allah bai taɓa yin hannu ga mace ba manzo Allah ya kiyaye hannu ga mata lokacin da suka zo baya manzo Allah ya ce kaza ya ce kaza duk waɗannan sai waɗansu malamai da suna irin su Muhammad al-Ghazali irin su Qardawi suke cewa sam wannan abin da ya nuna kawai annabi ya ce ba zai ba amma bai ce kukar ku ba saboda ku ka yi har waɗansu da cikin suke ba da fatawa mafi muni cewa ai ita mace ajnabiyya in dai kawai ka ba ta hannu ne don ku ga ba komai kuma ko sun batar kuma tun ta kai da kyakkyawan niyya babu ne ka taba ganin mutum ya sun baci mutum wani kyakkyawan niyya wallahi ta karzawo suna farna a duniya sosai za mu yi karzawo hujja ne a duniya to wannan dai suna daga cikin kurakuran da akan samu mutum yi ko da yana da alkhairi ta waɗansu ɓangaren sai masa addu'ar alkhairi kan alkhairin sa amma dai ba za a bincika kuskuren sa kawai dan kasancewar sa babban malami ko ya shahara a duniya ba shi kenan mutum ya saba sunnar annabi kuma abin ina ba za mu fahimta sannan kuma hadisin yana nuna a ce idan an yi wa mutum haddi to wannan haddin ya zo mai kafara tun daga shi da nasi manzo Allah ya ce kafara waɗansu malamai dan malamai matsala ce da malamai suka ne kin haɗi na kan kare zulubi ko sai in mutum ya tuba waɗansu malamai suka ce in dai ba tuba kai ba kawai dan an yi maka haɗi bai kan kare maka zulubi ba amma in an samu tuba ta gare to zulubi ya ga waɗansu malamai suka ce a tun daga shi manzo Allah ce ka fa ko kafara sunnatu wato ya zama kafara ke a gare shi ina ba mu yanzu hadisi na kan zan karanta wanda da yake da alaka da wannan daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da abure shi yace شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه نهل الصلاة على نن كان ما صلى كان الله صلى الله عليه وسلم ده أبو بكر ده عمر وعثمان فكلهم يصليها قبل الخطبة kowane ɗaya daga cikin su yakan yi sallah ne sannan daga baya zo ya hudu ba ثم يخطب يزوي بعد هدوى بعد بيان هكا فنظر نبي wa صلى الله عليه وآله وسلم فكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده bayan manzon Allah ya gama yawa mazaje ba an gama sallah ya gama ba ga mazaje sai na ga manzon Allah kamar yana kokarin ya ce wa mazaje ku zauna ku zauna da hannunsa yana haka da hannu wato a zauna a zauna sun ma aka bala ya su sannan ya ta tsakiyar mazaje yana keta su haka hanya tsakiyar wato suna da hanya yana wuce hatta akan nisa amma bilal har yaje wajen da mata suke tare da bilal fa qala sai ce da mata ya ayyuhan nabi idza ja'aka al-mu'minat يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن حتى فرغ من الآية كلها حتى إذا كمل الآية الرباعية ثم قال حين فرغ sannan ya kammala karatun ayar sai ce an tunna ala zalik kun yadda kuna kan haka yace da mata wa qalat imra'atun wahidatun lam yujibhu ghayruha sai wata mace wadda ba wadda ta ba manzon Allah an sa dukkan suna da kunya sun shiru wato ta hana su magana sai wata guda daya ita ta ta ba da ansa ta ce na'am ya rasulullah ta ce eh muna nan kan haka la yadri al-hasan man hiya shi da ya rawaito hadisin yace wannan ban san kowace mace ba shi kuma abdullahi da abar bai wani bayani ba kana sai manzan Allah ce fa tasaddaqna to ku rinka yawan sadaka wa basata biladun sawahu sai bilal ya bada tufafin haka فجعل يلقين فجعلنا يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب bilal. sai suka rinka jefa zobe da wato abin da dan kunne a cikin tufafin bilal wato a matsayin sadaka ba wai manzo Allah zai karɓi sarkan bane zai baiwa waɗanda suka tantance a bakin da shi manzo Allah baya kan sarka ce da iyalan gidansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato kaga wannan sai amfani shi kuma kawo mana wannan hadisin nan dan mu fahimta cewa wannan wasiyar wannan sharɗin mu baya akwai buƙatar jaddadawa mata shi lokaci bayan lokaci musamman kuma a taro na gaba daya a irin idi ya kamata a tunatar da su idin karamar sallah babbar sallah ko dukkan wata munasaba wato ainihin da ta kama to a takaice dai wannan shine ubangiji ta ala ce fa bayi hun idan sun yi da wannan to sai kai musu Wata wastaghfir lahunna Allah sannan kuma ka roƙa musu Allah gafara cikin abin da suka yi na kasawa inna allaha ghafurur rahim lalle Allah ta'ala ghafurun ne wato mai gafara ne rahimin ko mai jin aihuwar ai huwa muttasifun bil rahma ubangiji yana sifantuwa da gafara da rahama yaghfiru lahunna ma salafa zai gafarta musu abin da ya wuce bayan a tarihin su na jahiliya kafin su fahimci musulunci au asfa'ana ko abin da suka yi kuskure bihi a cikin sa wa yarhamuhunna wa yusibuhunna zai musu rahama kuma zai ba su lada malaman tafsir suka ce fadin Allah ta'ala wala ya ka fi ma'arufin, kar su saba maka cikin sanannen abu a shari'a me wannan ke nufi shin zai yi manzon Allah ya umarni da abinda ba sananne ba a shari'a don idan an ce wala ya ka fi ma'arufin", wannan na nufin lahum an ya asuka fi ghairi ma'ruf sa iya saba ma cikin abinda ba ma'aruf ba amma idan ma'ruf ne ba kada za a ma to wannan sai ya haifar da tambayar cewa zai iya yi yiwa manzon Allah ya umarni da abinda ba ma'ruf ba shar'an sai suka ce hikimar kawo cewa wala ya asina ka fi ma'ruf ga abin da ya tafi annabi wannan na nufin dukkan wani mutum a duniya a ce ba abin sa sai in ya zo da mai ma'ruf dai in akwai wanda za a iya cewa a bi ko da bai zo da ma'ruf ba shine wa manzon Allah amma da kansa Allah ta aya ta ce wala ya asina ka fi ma'ruf wato an faɗa kan ne ba dan shi ba sai dan ɗaiɗaikun mutanen da za a yi wa biyayya abubakar da umar da usman da ali da dukkan waɗansu bayan allah na gari da dukkan waɗansu salihai da dukkan waliyai da dukkan shehuna da malamai abin da duk za su zo da shi sai in sun zo da abin da yake ma'aruf ma'aruf kuma shi ne idan mutum ya kawo abin da yana da hujjar qur'ani da hadisi duk abin da mutum ya kawo wanda ba qur'ani ba hadisi ba sai a yi ta kyale masa kayan kar a ce ai wani babban malami ne ai yana da ilimi ai ya san kaza yana da ilimi daban yana yin kuskure kuma daban idan muka ce yana da ilimi daidai yake da baya kuskure kaga ai ba ba masumi bane ba yana da ilimi sai ilimi ya mai da shi ma asumi ilimi bai mai da shi ma asumi ba zai iya daidai zai kuskure abin da ya faɗa na daidai sai a bi abin da ya faɗa na kuskure kuma sai a kyale idan Allah ya maka gaman kasar ba ka ganin kwarjinin kowa a duniya sai gwargwadon yadda yake rike da kitabu da sunna kaga ai ba ba masumi bane ba yana da ilimi sai ilimi ya mai da shi masumi ilimi bai mai da shi masumi ba zai yi yadda zai kuskure abin da ya faɗa da zai sai a abin da ya faɗa da kuskure kuma sai a kyale idan Allah ya maka gaman kasar ba ka ganin kwarjinin kowa a duniya sai gwargwadon yadda yake rike da kitabu da sunna to Allah ya maka gaman kasar kenan ya zafe ka cikin bayin da yake so mutum zai maka kurjini ne gurgurdan yadda ya makalkale wa awe alqur'ani da hadisai sahihai amma idan mutum ya zanto qur'ani baya da kima a wajensa hadisan manzon Allah ba su da kima a wajensa to wannan baya da za a yi kima a idan in ko har yi kima a idan ka to kai ko baka da kima a wajen Allah ke sannan baka da kima a wajen manzon Allah idan mutum ya hari daidai kokarin ke tsora ka kan qur'ani kokarin ke tsora ka kan hadisi sai yayi kuskure saboda gajiyawa ta dan adam karancin fahimta irin da dan adam to wannan sai kai masa uzuri wannan ba zai sa ka mutuncin sa ko ka raina shi ba a sai ka masa uzuri dan daidai yana fa amma sai kauce mata amma mutumin da yana fa hawa daidai kai tsaye yana da son zuciya ga qur'ani ya ajiye shi guda ga hadisi ya ajiye shi guda to wata kara kuma zai masa ko ko ta da ne yi girman sa yi ke mutakar sa yi wali takar sa duk wani duk ai ina ma wali wali ba zuwa da da hadisi ai ba wali wali wali wali ne ko amma ba wali ba dan waliyin gaskiya shi ne da karatu qur'ani da hadisi kuma ina ma da take mutumin da ba zuwa da qur'ani da hadisi da haka lalle lalle ku rike wannan a matsayin irin ce aqida da mutum zai tsire da ranar tashin kiyama kowane irin mutum za a bi ne cikin daidai inna masa'atu fil ma'ruf haka manzo Allah faɗa cikin hadisin bukhari inna masa'atu fil ma'ruf ana yin da'a ne idan mutum ya zo da sanannen abu a shari'a amma idan mutum ya faɗi shirme ya faɗi son zuciya ya faɗi harbati sai a watsar masa da kayan in ya kama a yi masa kuma a yi masa ina ba da an fahimta to sai Allah ya يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. قل يا أيها الذين آمنوا ya waɗanda suka yi imani la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim kada ku jibinci lamarin mutanen da Allah ya fushi da su kada ku so su kada ku taimaka musu taimakon da bai shafi addini Taimakon idan ya shafi ceton rai da kafirin da baya ya yakarka ya halarta ceton rai ga ya kawo cikin kishowa ga ya wuce cikin yunwa cikin tashin hankali ko baya cikin kafirin da suke yaƙarka, to sai ka taimake shi da abinci ka taimake shi da ruwan da zai kashe masa kishirwa ka taimake shi da inda zai fake rana in ta yi masa zafi ko ruwan sama kare masa duka wannan babu laifi amma ka soke a zuci ka taimaka masa akan dan ka mummuni to wannan bai halatta ba shi ko wanda yake ya karka to wannan ko wata ta wanda shi za ka kashe shi ba za ka shi ba sai fa in ya furta kalmar shahada ko kishirwa za ka karki ba za ka ba shi wanda zai ya ba dan ya karka ne in ya gama kuci ke zai yara. kai zai kula da digindin jijiyar ko tsumu da ɗari. kai da ka dawo ruwa ka baki to saboda haka mu lura da wannan la ta wallahu qauman ghadiba alaihim kada ku ji bincin lamarin mutanen da Allah ya fushi da su kad ya'isu min al-akhirah sun da sun tsammani daga lahira ma'ana suna masu karyata ta cewa ba za su yi ba sun tsebe tsammani babu lahira wa qalu ma hiya illa hayatul dunya na mutuwa na suka ce kawai rayuwar da sanin duniya ce ba wani magana na a ce na mutuwa na ayyukan mutuwa ya ce da Allah ta mabu saboda haka sun ɗebe tsammani cewa babu lahira kama ya kisa kuffaru min ashabul kubur min ashabul kubur kamar yadda kafirai suka ɗebe tsammani daga cikin ma'abuta kaburbura me ake nufi kamar da kafirai suka ɗaya da tsammani daga ma'abuta kaburbura ma'ana irin yadda kafirai suke ganin duk wanda ya shiga kabari sun ɗebe tsammanin ba zai sake dawowa ba to haka irin waɗancan suka ɗauka cewa babu lahira abin nufi duk magana ɗaya ko kuma yanzu kamar ya isa kufar min ashabil qubur kamar yadda ana nufin al-kufar anan su waɗancan wanda suka gabata a madadin a ce kad ya'isu min al-akhirati kama ya'isu min ashabil qubur sai aka ce kad ya'isu min al-akhirati kama ya'isu al-kuffar sai a kawo suna na zahiri wurin da lamiri ya kamata a kawo dan siffanta su da kalman kafirci dan kare ta kiyama za su ce kafirci za su ga ce kamar ita kufaru na ashabul kubur har yanzu akwai sauraro kuma in jayin har yanzu akwai ababe guda biyu ko uku masu muhimmanci kila fito da su ne sa ayar su abu na farko la ta tawalla qawmun ghadiba Allah alayhi kar ku jibin lamarin mutanen da Allah ya yi da su su wa ne wanda Allah ya yi da su a nan malaman tafsiri sun yi zance guda biyu waɗansu malaman tafsiri suka ce ana nufin yahudi kai dan yahudu su ne galibi idan an yi maganar fuki a cikin alkur'ani da su ake kamar yadda Allah yake jilbi ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alayhim az-zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin min Allah ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله باغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده وباءوا بغضب على غضبه وللكافرين عذاب مهين ضربت عليهم الذلة أينما سكتوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما أتوا كانوا يعتدون هذا نجد ما بنى أكون يقول باءوا بغضب من الله باءوا بغضب على غضب يهود كده لا تتولوا ومن غضب الله عليهم يهود كده غير المغضوب عليهم يهود كيف ده haka karku ci kar ku ce za ku ji mutum lamarin waɗansu malamai suka ce eh duk da cewa ghadiba ko al zabar ko al-maghdubu alayhi galibi hadda nasan hadisi in an faɗi wannan cikin alqur'ani yahudu ake nufi amma baya hana sauran kafirai su ne sauran kafirai ma suna da wani kaso na Allah ya fi amma rabon yahudu ya fi yawa ne saboda su adawa da musulunci ta tsara ta saura la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al-yahuda wal ladina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون wato kasur da samu na fushi ya tsara da sauran amma dukkan wani wanda yake kafiri Allah na fushi kai akwai lokacin da mai zulmi ma za a kai Allah wanda ya kashe mummuni daga gaba Allah na fushi da shi mun yadda mu'mina muta'ammidan fa jazahu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahu azaban azima an gane ku to wannan wato ya shafi kowane kafiri ke duk wani kafiri bai halatta ka soke ba bai halatta ka kaunace shi ba ka kaunace shi a zuciya haramun ka soke a zuciya haramun amma ihsani da zaka yi maka to wannan idan baya ya karka a cikin addinin ka babu laifi kamar masa ihsani ai mun karanta a baya la yanhaakum Allahu an allazina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin wanda ba su kore ku daga gidajen ku ba ba su yaƙe ku ba ba su yaƙi addinin ku ba babu laifi ku yi musu ihsani babu laifi ku yi musu kyauta amma wannan abu ne a aikace da zuci a zuci kuna nan da kin da tsanarsu saboda munin aqidar su ta jingina ma Allah abin da bai kamata ba sanya masa kishiya da dingina masa da'a kuna kin su saboda wannan amma kuna taimaka musu a zahiri saboda insaniya mutuntaka a matsayin su na bil adama kuma dan ku yi amfani da hakan wajen dawo hankalin su zuwa musulunci ina son mu gane bambanci tsakanin ababen guda saboda da dama daga cikin mutanen da su fahimci karatun addinin sosai ba sai su ɗauki ayoyin da suka yi magana ihsani ko annabi ya ihsani ko ya yi kyauta ko ya yi wani abu ga waɗansu kafirai sai su ɗauke su wajen kafa hujja da cewa don mu zama ɗaya ko da kafirai kaga wannan kuskuren fahimta manzo Allah ya yi musu ne a aikace amma a zuci ba ba ya tare da su ba ya tare da su sallallahu alaihi kuma yayi wa kafirin da basu yake su ba a addini to mu koyi hatta da suke ya san a addini muna karama muna hukunta muna ɗauka su mutane ne bayan sun yake mu a addini sun jarka sun yan mu sun kone gidajen mu sun lalata arzikin mu sun ci mutuncin wanda ba ta ba a tarihi amma kuma duk da haka sai muna bin su wai kuma muna kasu to wanda ya kamata mu bambance tsakanin ababen nan guda kad ya'isu min al-akhirati kama ya'rifu al-kuffar min ashab al-qubur ya'isu min al-akhirah in dai bai tsammani daga lahira sun kafa ma'ana san ce ba za ka zo wajen ko dan san cewa ma yuhlikuna illa dahab ba wani abu da zai kashe mu sai zamani yau da gobe ta aka aka haife ka kuma yau da gobe za ka ka mutu kuma in ka mutu ka riga ka mutu ba wani dawo sai da kadi ya isu min al-akhirah kama ya isa al-kuffaru min aqarihi kamar yadda kafirai suka tsaye bai tsammani daga wanda suke cikin kabarbar abin nufi kamar yadda da na yanzu suka tsaye tsammani cewa duk wanda yake kabari ba zai dawo ba to kamar haka su ma na yanzu suka tsaye tsammani cewa ba za a yi lahira kuma ana sun bai yadda yadda kafiran da suka kafa kiyama su ma na yanzu sun yi ne sun kafa ya wannan na koma za ka koma ga zuban lafa dai kama ya yi kufar na samun kabar wannan ana nufin kafirin da suke kafin waɗannan ne yanzu irin yadda da yanzu suka ce ba za a yi lahira ba dama can ai ba farau bane ba na dama sun ce ba za a yi lahira lahira ba za ta rubuce yamma ba za ta yi to har yanzu a nan akwai waɗansu maganganu guda biyu masu muhimmanci waɗansu malamai suka ce wato fadin sa cewa la tawalla qawman ghadiba Allahu alayhi wannan mutanen da aka ce ghadiba Allahu alayhi su ne kuma kariya da sunan al-akhirah amma al-kuffar min ashab al-qubur kama ya al-kuffar wannan al-kuffar kenan ba su bane wadansu ne na da kama yadda faɗa waɗansu kuma suka ce a'a su waɗannan na yanzu su ne kuma aka sake ce musu al-kuffar min ashab al-qubur to amma inda magana take a nan gurin shine wannan aya idan mun ɗauka tana magana a akan dukkanin kafirai wanda a cikin haka kafiran maka suna da to wannan zai fitar da sakamakon cewa sura ta kare da abin da ta fara da ta buɗe da cewa ya yi da allazina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda ta rage da cewa ya yi da allazina amanu la tatawallaw qauman غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الفقار من أصحاب القبور wato waɗancan da ya aka ce karku da kefa a matsayin masoya su ne kuma ana ake ƙara jaddada muku cewa kada ku so su kada ku tsinci lamarin wato sai zan so kamar me ake yi ana ƙara jaddada maka abinda an faɗa maka a farko ina faɗa mu yanda to amma waɗansu suka ce a idan muka ce yahudu ake nufi da ayar Ka kaga nan waɗansan na farko daban waɗannan na ƙarfe kuma daban ma'ana idan ana nufin na farko da na ƙarfe to wannan ya zama kamar an maimaita wani abin ya kuma aka rufe da shi idan aka ce a na farko daban na ƙarfe daban wannan na nufin na farko daban na biyun kuma daban to idan mun ce na farko da na ƙarfe da abu ɗaya ne ya zama me aka yi kenan tauhidi aka yi amma idan aka ce na farko daban na ƙarfe daban ya zama ne aka yi ta'asis aka yi sabon zance ne wannan baya da alaƙa da wannan to me ya fi dacewa da hikima tsakanin kawo sabon zance da kuma kanka bana da asali shi ne a sabon zance kuma a karfa na da duk kalmar da ka amfani da ita shin manufarka shi ne a asali a asali shin manufarka shi ne ta maimaita sarra da ta da ta yi ko da zanka gina sabuwa ya me yasa kake magana kullum saboda maganar ya kusa ba ita ce ta da ta gobe ba ita ce ta yau ba ta ni ba ita ce ta gobe ba ga kullum kana ka asis ke ta ban da kake kawo amma idan duk abin da kake yi shi zaka yi mai tayo shi zaka yi mai tago wanda bibi da gaka amma ta ban da to amma a hakikanin gaskiya kamar yadda malaman balaga suke magana suka ce babu laifi idan mun ce wannan maganar an mai ta farko ce akan mai ta dan ko abin da a cikin balaga suke cewa raddul ajzi ila raddul ila wana ka mai da ta ba ka fade ka fade shi an gane Allah ya ce wa tattanna da wallahu an kaga da wallahu an raddul ila abinda aka fara an kare dan don wata balaga to wannan zai iya wa irin wannan idan ko muka ce sababbin ne kaga zama istidradi kenan haka istidradi shine ka kawo wani zance wanda ba da ala ba ka kawo na farko ba dan shi ba kima dan yi ba da wata sabuwar ma to kuma irin wannan kuma na yawa cikin alqur'ani mai girma ga an yi istidradi kana cikin zance sai ka tafi ka shiga wani wanda bai yi misali na farkon ba amma dan bayar da wata fa'ida kuma sai ka sake dawowa kan wanne kan wancan na farko din to wannan shi ma akwai a cikin Qur'ani a wurare da ma ubangiji ce ya bani adam kada anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa ritan wa libasa taqwa zalika khayr zalika min ayati llahi la'allahum yadhakkarun wannan ayar gaba ɗin ta istiqrari asalin zancen suna wa mutane irin illar da iblis yawa na hawa da annabi adam wajen fitar da su daga aljanna yayin da khatiman wa'idi da kuma lamun nasihi fadallahu man biduru yarmude su falamma za ka shajar ta fadallahu ma sab'a sun wannan bidai ke da wahala sai sun sai bayyana duk babin da ke cikin su biyu warware ya zubi wa tafikayen tufani alaihim amin wa rasul janna sai da kokarin daukan ganye na bishiyar idan aka suna bakalawa a cikin su karshe dai ubangiji kira su wana da wannan abu ma alam an hukuma an tilku mai wa inna mubin rabbana anfusana wa in lam wa tarhamna min al-khasirin qala li adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa duk ababai sun da qala fi da fi minha magana da amma ya bani adama kada alaikum wa yana da alaka da yana da alaka an yi magana bayyana laifin da aka nan sai aka ce kada an zana alaikum libasun yi sau'ati an sauka muku da abin da zai sukunci al'auran ku wari wa libasu takawa da kaga istitraji wato a fita daga cikin zane zuwa wani zane ne yana da alaka da ta farkon amma an kawo shi ba dan shi ba dan sabuwar samar da wata sabuwar ma'ana shi ne ake kawo matsala ta cikin balaga mai zurfi banda wannan misali shi ne wanda fito ku fili ba na karshe an samu da shi sai mu tafi fadin Allah ta'ala wa ma yasal bahara hada azbun furatun sa'idun tarawu wa hada ilfun ujar wa min kullin ta'kulu lahman tariyan wa tastakhrijuna illi yahbatuna wa tara al-fulka fihi ma'ali tabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun yanzu wannan ayar Allah ce wa ma yasal bahara tekuna guda biyu ba sa daidai tekun da yake da ruwan daɗi da wanda yake da ruwan zarfi daidai ce hada arhum furatun sa'ikul sarabu wannan ruwa ne mai tafi wanda ke da daɗin shiya wa hada min hayya wannan kuma gishiri mai kama bai kaga nan gurin wannan ayar a nan daidai nan gurin kuma a kole kore kamar sai ne ya tsakanin kuna guda biyu na daɗi da zarfi cewa babu kamar a kanin a daidai suke da juna ba amma ya so ba shi ne da juna shi ne ya tsudin kawo ayar amma da aka ce wa min kulli ka kullu min lahum tariya wa tastakhrujuna ilayhi dan talbasunaha wa al kulka mawaqir da da alaka da an ne a cikin amma sai wa ake su kowanne kana sa abin kyawa da kike da mai ne kuma za abin nan jahilwa suna tafiya a ciki suna keji ko suna ba da alaka da a cikin wani zance a cikin amma da to idan kuka fahimta tun daga ya ayi an amunu la ta ta adu wa adu kun aure sun kona ilahin bil duk akan mutane maka ake magana ana ta magana akan su ana ta magana har aka zo ya ayi allazina amunu la ta wa man ghadiba Allahu alaihim yahud kaga an iskari an bar tun da Allah ku ce to yahudu ma su ma da ku ce kama ya isal kuffar to wadannan fa na maka ina aka dawo ya ta hadu Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah